بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله تعالى يا فلو يقرب كراتي من لتافيا الأربعون النووية ya ashak alhafir yahya bin sharaf annawawi rahimahullahu ta'ala ya nakin alhadisu salisu wal ishirun hadisi ya eshibe gutaici hadisi wane ba zaye tiya azkaru jo gan betun ibada shi na jabiu gaza be enena an abi الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن هجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبكها رواه مسلم جماعة مسلمين حديثنا man kuna lubiya yi na ejo kuniya bi abu maliki abu malik sun nauyi alharife ya asin asharici ya juye ba juye ju nisa ba na wani alashari soko bai bayuyu wugan ga tuci soko sallallahu alaihi wasallam ga atuhuru shatrul iman egba tun be giyan don mai atuhuru bi mana atatawhuru lili shatrul iman gafiyan imani yo bi mana juz'ul iman amma wa gagba katun bai fata ya shiga a tahuru wa ji huki ha alma'ul ladhi yutataharu bihi nuwa mai zai ji amfani bai lalle mini una ga wa ga kan ga a tahur a tahur bai fata ya wuce nuwa kin do dai wa ga al-wudu ga ya lula jan al-wudu bai fata ya ciga nuwa lula lekin do larau shi da fene to amma ga magana ke yi a tahuru ejimiyar shari'a bu a ejimiyar larauciyoyi na ikpabe a tahuri na ngai a tanazu ani danas alhisi wal ma'anawi amini wali ke shika lugwa aini shika na wale na to na wale yana wata ga shika damu na wale na amma da shika na wale na ngai ke shi kan yin egba na egba liya amma ya ba ene a na ga iki han a tohuru ga iki han fi'ilu ma ya tarattabu alayhi zawalu hadathin aw sawabi mujarrad ezulotu na laki yuna na gumbe shi kaina na gibula na yuna bunan ga kan da ci e zai to kan ce jin alula wasan da allawa da mubu ma wadda ya yi lada wata lada yi fahimta ko kuma ya bushe ka nawa gulu kiya wani ta atuhuru shatrul iman lili gafe imani yo ibn sallai ta zuwa sai biyu walhamdulillahi tamlaul mizan e gamiya alhamdulillah na wuja gana tamlaul mizan wajen tsoshe wa subhanallah gangayen subhanallah ma walhamdulillah gambe giga alhamdulillah tamla'an a tsawajen tsoshe ma au tamlau zai gori waya bena gan ko kwa yana nabi gana au tamlau ma bai na wal ardh aja wa shi a zaye na daga da sama baki na abiki baki wa gaji subhanallah walhamdulillah na sun waye to za fa kiyama lada ne za die bai gaga gami na na rushe ya za amma sai wa gagan wace ji lura bi ma nawi ke na wai gana ciyamiyo kawai ya ji fahimta ko ko ga lokaci ba gwi lokaci ba fiyan wani ga tun tsuguru wa shi bana kan da ce zai fi bo sai ba fi bo a yi lisa sa sai ne zan ci ba gozo na wanda ba ku ba kan da wade wa gauna wani shi tun tun zafi kiyamai wasu nurun a ga sallah na wale da na nurun askiwa askiwa wasadakatu burhanun bi ma'ana sallah ga fi askiya mumini jijo ma ke ya fi askiya efokwi so ku jan ciluyi wasadakatu burhanun a ga sadaka ji hujju ya ne wugwayen imani ya zandoro na gaji sadaka na hujju ya ci filiyo ne ga kai zanen imani da biyu na musamman e ci sadaka ga yi zaka wani ga sadaka ke guba a da yi wajibi a Za mustahabi zandoro da ga mace lebe guba biyu na ce ga gan alamu yau ne ugwa gan burhanu bi ma na hujju yau dalili yau ne ugwa ya gaskiya bin imani yau والصبر ضياء أكرم ضياء وجلا بجكوكيا بيضا أكري أكري كي أكري جن وجا بجكولا كي أبوري لا أكري جن eti ijele wani ko eti bayi ba na wadda bayi wal qur'anu hujjatun lak qur'anu ma hujju ya laka yawe kan kicho lokaci na wogai gba qur'anu ko wa zai qur'anu wace lotun biwina aw alaik ko mu ga sai hujja tatiwo bu gai lokaci na waye gbo wa mai lotun biwina ko ba mutu a wai waza waji damuwa ga adiniya ko ko ga wajin imanin sobe qur'anu ya tude ga sai hujja na ga mu zanna faki ya mai na su kusi ne kullun nasi yagdu zawangin dondo ko ga zawangi shi bai ne wa yagdu aja tiba sai wa ekwazi kiza gigibe fi ngai mane ya gado kullu insani ya tsafi tasiri rizkihi zawangin doro aja ti ba fe waye kwa ziki za bawa da gege bawa da defin bawa debe won bawa da ti de mito bawa da ti de ojo da ti pa ye ojo da ti de enza ta ziki egwagigi da shushi gawa sai ya mitu ko daga ya mitu sai yawo daga yawo sai ya yasa daga zai wace ke ko mota ko mashin wasu alkhairi zai gana gwagwutan naga su mai lafiya ga to zawon gindoro aja ti ba sai gba yanzu don waya zikiyo faba'i'u nafsa eza ji fibo aja tita canji kun ya ziyo ya soko ila hankali tu eza ji fibo elara ya ji kun ya soko bemi latu ajo ha soko caja zanen ji lugwagi wọn gabi azaba wi eza ji mafi bai lati ba e ba ziki wazan na e lamitu ba wuso kwa aramu je waza au mu bi kwa da wana ngai e za ji fi ba jara ya ji jalaka e za ji fi wela ashegi e za yi mafi wela jalaka ke ji jalaka e mi latu e pa shetan e ba o bi mi latu e pa yan e ne ba e gbane jama'a hadisin na yawo ko ke ga zawangi ne je cin ba fondore da wazi kizana ade zai je wuta kwaso kona zanne diga ga gangwa be na yau amma dai zai je wuta kwashe tambo na be tun egbe na zanne ji ade ga yi za a laka muslim ta hadisin na a cikin rayuwa zawangi da alayi na zai je wanzu ki ta kwaso kona be zai je wuta kwashe tambo na zai ji dokun gawa kawai so ke oge zai je wuta kwashe tamba na doko ga ibn ali kawai liso kwa dazan ga gwa ko za ji a ga cin da tangiya shetan bu sai zai so kwa tsuwa so ko tsuwa yi gani bai kwashe tangi sai alhadisu rabi'u wal ishirun hadisiyan ishbeguni ci hadisin ne ba za yi kiri so kudde ba goke za ji ba lo ba al'amari ɓata madagwato ce عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم را كلكم ضال إلا ما هديته fastaduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa ma at'amtuhu fastat'imuni at'imukum ya ibadi kullukun arin illa man kasawtuhu fastaksuni atsukum يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا دوري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر كلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقيت إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم حديثنا يبكى توبة نوي حديث أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وانا daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam wana e bayanu go riwayu be daga ba so ce wana bi mana annabi muhammadu to go riwayan nan go daga bayan so ci Allahu azza wa na ga al hadith al lafazin na pata kendo na nabi muhammadu guba so cona a cago yi dana alhadisu alkudusi wani firbe na yabe ne wuce alhadisu annabawi wuce manu daga ba so cewa ma lafazu daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam amma na manu to lafazu kwata daga ba so cewa rike da gada bu mun je amma alhadisu alkudusi a dokokun alhadisun nabawa a ta littafin da ce mujalladi ni na kwala hadisul kudusi ya kan so ko jina su kiwa mai ta katana manga abu zarar gifari wani ga ga yana nabi muhammadu gwari wayu bai ba so shona anabi ga ga ya ibadi kin ga na soko gungu ga nan ya yawo jimiji ibadi jamu yan abidi inni haramtu zulma mi yabi na la laka tita ci mi haramtu zulma ala nafsi bi kun mi haramu ya tita ci mi soko ki mai zalunci ya ji mi ba bogon gai wadu ushai fi gaidi mahalli wala yawanci da na na jiyewa na bugu ya bi na kun laka tita ci mi gai zalunci waje altu bai na kun muharrama amma wulaja haramu ya yi to ngole ne ka kabuge fala tazalamu bogo ega tido jibina kuma la yazlimu ba'dukum ba'dan ngai mane fala tazalamu ya ibadi ya wujimiji kullukum dalun pate zaniche yo pata zaje yo na yake kuboro lugwana illa man hadaitu sai zai miga ubana fasaduni ewa ba wube mi ahadikum ya weba ya ibadi ya yaushe miji kullukun ja'i'un batai madagunce yau illa man at'amtu sai zai ga yayin gina imuni at'imukum ewa gici ya gibe mi at'imukum ya yegi bi ma'ana ga ya kufufun ya kwadi e, di ufa yayi a muku na wani uyassiru asbabahu wa subulahu manu da wani ya ibadi ya yi wuce miji kullukun arin ɓata ya fayayo illa man ka sautu sai zai miga ya tufuwa fana fastak suni e wa tufuwa be mi a ya yaye fa bi ma na miga ya kwaya didi ufa yayi e. ya ibadi ya yawo jimiji innakun tukti'una billail ye yelle sokoba ye lotule fiji billaili wan nahari e shibe yigidi e shibe bati wa ana aghfiru dhunuba jami'a mi sokoga maju fagan be yetiya tule fiji obeni mi ge fa eti tule fiji obeni bo fastaghfiruni bogo e wafu be mi aghfiru lakum ya fagan be ya ibadi ya yawjimiji innakum lan tablughu durri fatadurruni ye lan tablughu durri ye lagu tsomi wani fatadurruni a cha tuyo to gan ya jimi gwani ngo waji zai ji be do o walan tablugu naf'i a caga ya la amfani doro ya miwa ni fatan fa'oni ya ce ya goto ya ji mai amfani ne ya ibadi ya yi wuce miji lau anna awwalakum wa akidakun da zakakan ceji za farko na ja ka yi jina wa akidakun to zai ja bai zo bai je na wa insakum zawangiye ji wa jinnakun aljinnu ji kanu ala afka kalbi rojili wahidin aga febe ne tatiya afka kolbi rojilin ga egbe na dabi pata na egbe yin zai sun da gana a ga ije pata zai sun da soko gana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na made kelo ke jan ga nga da ẹgbọ́n wa fẹ́ẹ́rì yẹn zai sun da sokogin pátátà cin yabo na a ga za farko zai zo ba za wangi jijin nuji pátá sokwe ya wọn eti da sun bo maza da zalika fi mulki shai'a na bayan doro mini ya mulkin ba ya ibadi ya yi wujimijin lau anna awwalakum da ya zaka kance shi wa akhirakum to zai zo shi wa insakum to zawangiye shi wa jinnakum to aljinne shi kanu ala abjar kalbi rajulin wahidin minkum bata ga fi zai egbon. zai gwati kagan a ran egma na dabiwi na yi egma ya zai gwati kagan kpata min kunta ci halitta jona a ga wani dai adda zai biye kun tacin jona kin do dai ibuli sida na no ne eti eti shi za ti kago ci na wani ko ko ga firawunu ga yi gife da yana ga gama na kasa zalika min mulki adiye na wa ke mini mulkin sokonare ga tsasta ya ga gife ya lami tuye mai wana uke yendo wa tsasta ya ga walili ya je za guru shi ubi yendo rowa so kwa ga gumi ya ya disin na ya ibadi so ko dai yi to gwani ida zuguki Allahu akbar zugukin so ko ya disin na bụ. ngole allahu akbar zugu tani wi ya hadisin na bogo zugu wi yogo allahu akbar ndi gutana ne ga zugu tani zugu tani so ko yi ne ga ya ibadi ya wuji miji lau na awalakun da izakakan caye wa akhirakum to zai zo baye wa insakum to zawangiye wa jinnakun to yi fita ce wuna qamu fi sa'idin wahidin ayyakan da nan ne sa'idin wahidin bi ma'ana ardi wahida zai lili kakin dore alhaji zai yi kan musulmi zai yi kan filiya da fauna fasa'aluni a tafe bamiya fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu wuce zan doro jiyu ta cabu bai mi yin wacce haji ya tuna ma na kasa zalika mimma indi ade na ke min ya arziki mi sokona ne wasu yake wayi kotonce illa kama yankusul miqyat kendo na almihir bi mana al'ibratu ekin waju ke iza udkhil alba'd aga yakin ladan do na aga yakin ladan yado shin wa yakin da yado ya do ko ga wa yakin yado akin ladan bu ucitiya na ba ike wani bai duna kene yan doke allahu akbar mihiyat al'ibra su kai ga yi ganye nan wude nan amma yana lawon tuba ya ne ga ji ta ga ga walau ba sato allahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ard walakin yunazzil bi qadari ma isha gala gurgudu na yi na mai layaye ya ibadi ya yawushi mishi inna ma hiya a'malukum usiha lakum ena jimige ji kpata dana inna ma hiya amalukun etu eto jigore osi halakun na mai tsaye shi shi kai na ni dai dun yadda yayi wani ji kaza yuka babu wani ji kaza uka babu summa uwafikum iyaha nica be gaye gani be lade na shekwana fo kiyame da doro ajina ya yi lada na shekwana bogo iya kami na wani bayan jin oga jin ga aka kiyama be ya yi olebi bogo e ke o kede faman waje da khairan doro na ga tuntun alkhairi da takata tumbonan falyahmadillah wanda jin ya toci wa man wajada ghaira zalik zandoro na magabe tsuyen doci na jitun na na fala ya lumanna illa nafsa nga bi zandoro mima nga ku zandoro boma sai titaci ga wani ga kami tungurulo wani ga la miciji kaza yo, wani ga dimi gwade tunde de bunga kiyama dabe ni da santu la yani zandoro alle ne su je bata kada tubana ga bi zandoro ni ma sai ta ci rawahu muslim hadisin na imam muslim gobe sa hadisi ya eshibe gutsin ci ne ba yi tiye tunguru kwata da ya zala da na wani sallah kawai ya a ah. ta baki nye ba bai yi miye ya zala da tiwo e da wani da mini ya gudu na shari'a ji foro bai yi nan an abi zarri wa anu aidan na nasa min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu zarri gade jama'an da shi ta ci sahaba je yanci ci sako قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نجد قلبي على نبي محمد صلى الله عليه وسلم أغا يا رسول الله يا وتي سكو ذهب آل الدثور بالأجور آل الدثور zai ji dai wani dokuna a dusur wani jamu ya dasuru a dasuru ma'ana ya dasuru mai jiyan almalul kasir e wani dokuna e dada bil ujur gani be e tun lada wuce koji e tun daraja ji e yusalluna kama nusalli eji sallah gutun kendo ne na amma ji mu ga jama'i amma ke ji to nafila ji wa yasumuna kama nasum eftazum ya ramadan kendo ne yefena to ina sala jama'a ji zuma biyu ya wa na bi fuduli amwalihim atiraga amma ke ya sadaka be dukiya na jafa bukata ne fudula amwali ga da wani roke ga zanda ci diyo a mozin bukata ya zanda ci ko bukata ya zanda ci amu mai ti bukata ujo ya zanda ci yiwu don ga wale na waje dokuna kuma da ya gba wangewa aljanna na gala waje sadaka bai na zakke ne ne ugwa fallayin sahaba shi ita ta wani tsaye da wani e ji sadaka bai wani ji bukata ji za bukata ji wani yalla na kina ji sadaka e wa zaka ji majewa na ga damuwa yi kashin ga gani ya ji azun gani ya fi amma zaka na je wa ci dewa da nan na ga damuwa yi a annabi saka awalaysa ka ja'ala Allahu lakum ma a sa sokola ya sa ina ga gaji sadaka na ina je ga wala dana nga so kwa jin aye to inna lakum bi kulli tasbihatin sadaka zandore wi be ki ho la ni bi kulli tasbihatin lokacin waji ga subhanallahi nan e yulada tubo wa kullu takbiratin sadaka zandore abe ki ga Allahu akbar nan ayula da tigna na wa kulli tamidatin sadaka alhamdulillah in doro ne gana ladi wani wa kulli salilatin sadaka a caga la ila illallah na tiya mizan doro ya wana e yulalata ci ga wani wa amrin bil maruf foro ya tuwangi ne zaje ya ji musulmina sadaka la daga musulmi wa nahayin an munkarin sadaka etun dede na wannan zandacin rululu gwana ladaga wani wuka ba gaba wafi buɗe a hadikun sadaka jima'i na zandoro jin da iyali ina son ba ya ba bai yi ni elezongun ya zandore bai iyali eyu ladatu bani Kalu ya رسول الله sahaba ji fe gabi a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ga ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr ba ayati ahaduna e zamini ibo ga ba ya liwe shawata wu ya shawa na dabiwina da mawabiwi wa yakunu lahu fiha ajrun a ga wake dai lada ta ci e ga na to akwafi akpa etu ga anin na ya qal annabi sai ya ji gara ra'aytu law wada'aha fi haramin amma kana alayhi wuzr me giyege ara aitum eyan labari law wada'aha da e ba lauwado a hafi haramin a bekin wayi ya hunai haramu yuna wala gadana da so ban zagi na wana mai gbiyege amma kana lai wuz wa da fi tuba Allahu akbar a nabi jinga nabi ce ka gani wole e ne wuje bukata yake yan yin je yayi wani wal ya ya jijani gato yadda ga ya dajin ya mada yin dawa ga ce zai tsoba zagi na yi haramu yuna zalika a cagu yoni iza wadda aha fil halal kana a ajrun abe kede iza bagi gaya fun da da na yi halalli yunan gai da na yi mimbo ko wuji ne gwagwa lojin mallaka yuna kana lahu ajrun ladaga sai wete a shiga wa mara rawahu muslim imam muslim ya ci agago hadisin na biyu jama'i musulmi shi gida wani tiyan bayani kin da dai igantun cabayin katrina ga yawa ga shari'u gunga ebolo fete maku ya iso. igi makanta shi gwargwado ni igbanin social barcode bai ga cin bici na sakufa gan bayi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk